وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر الجسور يا سعد قلبي كلما أقبلت ضاعفت الأجور وجمعت بين فضائل نور على في القلب نور نور وأتيت يا خير الشهور تهدي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci tare da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya datar da mu da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan ranar amin summa amin. Yan uwa masu alfafa da ke sauraron mu a daidai wannan lokacin. Abu Abdullahi Umar Yakubu Ili ne kamar kullum ke muku dali marhabin a wannan shirin namu mai albarka na ilimi cikin ilimi. wanda kike yin duba na tsanaki akan ayar alkur'ani mai girma tare da gayyato malamai daban-daban domin yin cikakken bayani akan ayar wajen fassararta a cikin take karantarwa bayanin sababbin safar ayar yin cikakken bayani akan darsan da cikinta idan kuma akwai wata mu'jiza a cikin ayar za mu yi bayanin ta cikin yardar Allah shirin da zuwa muku ta gidan bidiyon ya ya shirye-shiryensa a kan bidiyon tamanin da takwas da ɗigo biyar a zangon ƙyastam a kowace ranar asabar da misalin ƙarfe tara na dare. Ku tabbata kun kasance tare da ni domin amfanuwa da abubuwan ilimin da suke cikin shirin. shiri ne wani bawan Allah ya ɗauki nauyin kawo muku. Ina addu'ar Allah ya sa masa albarka a iyalansa da kasuwancinsa amin summa amin. A wannan satin muna ɗauke da cikakken bayani ne akan aya ta ɗari da takwas ke cikin suratul an'am wanda aya ce da take koya mana wani daga cikin ladabin da ake so musulmai su ɗauki an shi wato rashin zagin abin bautar waɗanda ba musulmai ba ne. saboda hakan ya jawo su masu zagi Allah maɗaukakin sarki ko kuma annabin rahma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Muna kuma tare da manyan malumanmu da su da Alaramma Hassan Muhammad Tahir, Sheikh Zakiyu Ubala Adam, Dr. Abdulkadir Sala Kabaudi, Ustaz Usman Musa Khalid, Sheikh Muhammad Abdulkadir Shisu Abu Uwaisa, Malam Bukhari Musa Adam, تيك أمين وقدر إدريس ما أتيت فعانقات في الدوح أطياق الزهور والكون يهدف ضاحكا رمضان يا بدر البدور وأتيت يا خير الشهور تهدي سراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور Masha Allah, a farkon shirin namu kafin zuwa wajen alaramma za mu karɓi wannan saƙon. al'ummar garin Kano kamar yadda sanarwa ta gabata cewa za a buɗe katafaren kantin suturin adon zamani mai suna BBT Zara Gallery. Da yanzu haka an buɗe wannan katafaren kantin wanda yake makar da kayan sakawa iri-iri da suka haɗar da shaddoji da atamfofin zamani, material da lace. dogayen rigunan mata wato a baya mayafai da sarƙoƙi takalmi da jakunkuna na zamani da dalla-dalla yajikan maza da na mata domin samun kayayyaki masu kyau da inganci cikin sauki da rahusa ba tare da kaje ƙasar dubai ba maza ka garzaya ku garzaya ka ta fara kantin bbt zara gallery bbt zara gallery na nan a layin plaza kusa da bankin uba kasuwar kantin kwari a cikin garin kano a tuntuɓi lambar waya sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida domin neman ƙarin bayani. Harkan mu dawowa kamar kowane mako mun tafi unguwar hotoro wajen alramma Hassan Muhammad Tahir domin ya karanta mana aya ta 108 da take cikin suratul an'am alramma idan ka shirya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون الحمد لله Sheikh Zakiyu Ubala Adam da ke unguwar ɗan kaba shi ne zai fassara mana ayar tamu ta wannan makon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Allah ta'ala yana cewa wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi kuma kada ku zabi waɗanda suke kiran wani ba Allah ba wannan hani amsar hanin fa yasubbu Allah adwan bi ghairi ilmi don sai su zagi Allah bisa zalunci ba tare da sani ba Ka zalika bayyana da kulli ummatin amalahu kuma kamar wannan ne muka kawata ga kowace al'umma aikinsu summa ila rabbihim marji'uhum sannan zuwa ga ubangijinsu makomansu take bi bima ya amaluna sannan ya ba su labarin duk abin da suka kasance suna aikatawa Allah subhanahu Ta'ala a nan yana faɗa ga manzansu sallallahu alaihi wa sallama da kuma muminai baki ɗaya yana faɗa yana hana su akan zagin allolin mushrikai duk da cewa za a iya samun maslaha da alfanu a cikin zagin idan an yi ta yadda misali mushrikan za su fahimci fahimci cewa ashe waɗanda suka riƙa a matsayin alloli ba komai ba ne ba ta yadda gashi nan za a zage su amma kuma babu wani mataki ko hukunci da waɗannan allolin za su iya ɗauka ga masu zagin sannan alfanu na biyu zai iya yiwuwa idan an yi zagin domin zagi yana samar da rage kima da ƙasƙanci ga wanda aka zaga to mai yiwuwa hakan zai iya jawo ƙasƙanci da kimarsu ta ragu a idan su mushirka to zagin zai iya jawo waɗannan alfanan, sai dai kuma ganin cewa ɓarnar da zagin zai jawo muninsa ya girmama akan maslahar da za a samu na daga abin da ya kunshi zagin Allah da su mushirkan za su iya yi a matsayin kamar ramuwar gayya na zagin allolinsu da aka yi wannan dalilin ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya hana muminai da Allah da ma'aiki sallallahu alaihi wa kamar yadda aliyu dan abi talha yake faɗa daga dan abbas cikin wannan aya cewa mushrikai sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suke cewa ya kai muhammadu ko dai ka daina zagin allolinmu ko kuma mu ma za mu aibata ubangijinka daga nan sai allah subhanahu wata'ala ya hana su zagin allolin nasu dan kada su zagi allah saboda kiyayya da zalunci kaga sai su kara bata sama da dama kenan za su yi haka ba tare da sani ba wannan ko ita ake kira a ka'ida a tafi da tarko tarkul maslaha li mafsadatin arjahu minha wato barin wata maslaha saboda wata barna da ta rinjayi ita wannan maslaha to sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum ma'ana kamar yadda muka kawatawa waɗannan mutanen son gumakansu da son kariya gare su to haka muka kawatawa kowace al'umma daga al'ummatan da suka gabata Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda yake cewa ma'ana a nan abin da ake nufi shine mun ƙawata wa ma'abota biyayya yin biyayya kamar yadda ma'abota kafirci kuma muka ƙawata musu kafirci wannan kam yayi daidai da faɗin Allah ta'ala da yake cewa yudillu man sha'u wa yahdi man sha'u. Allah shi shine yake batar da wanda ya ga dama ya kuma shiri wanda ya ga dama sannan Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da cewa a summa ila rabbihim marji'u nabbi'uhum fa yunabbi'uhum bima kanu ya'maluna sannan makoman su tana ga ubangijin su shi zai yi hukunci ya kuma saka musu bisa ayyukan da suka aikata idan alkhairi ne su samu alkhairi idan kuma sharri suka shuka sai su girbi abin da suka shuka din Allah ta'ala ya kare mu ya kuma taimaki musulunci da musulmai baki daya wassalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masha Allah shin ko akwai wani sababi da ya sa Allah maɗaukacin sarki ya saukar da wannan ayar ga Dr. Abdulkadir Sala Kazauri. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم الدين بايعك هكا إمواء مسلمي ماسوس ولارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أتشكين سورة الأنعام آية دليل تقوس يناتوا ولا تسبوا الذين يدعون من من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة حملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما ya يعملون آه wannan ayar dalilin saukarta malamai sun yi maganganu da dama amma zan taƙaitu kan maganganun ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ibnu kathir ya kawo magana daga aliyu ibnu abi da daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare shi cewa wasu gungun kafirai sun zo sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi ya محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهزون ربك fanahahum Allah an yasub an yasubbu awsanahum cewa wasu gungun kafurai sun zo sun samu Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Muhammad ko dai ka hanu wallahi ko dai ka hanu daga zagin allolin mu da kake yi ko kuma wallahi tallahi zamu yi ubangijin ka zambo zambo da ba a taba masa irin irin sa to sai manzon Allah sallallahu dalilin wannan magana sai ya tattara sahabbai gaba daya ya ainihin wato hana su zagin ababen bautar su ko da ka sai Allah madaukakin sarki aka da aya cewa wala tusubbu alladhina yad'una min dunillahi kar ku zagi waɗanda suke kiran wani koma bayan Allah ko waɗanda suke bautawa wani koma bayan Allah fa yusubbu Allah adwan bighairi ilm su kuma sai su zagi Allah subhanahu wataala saboda gaba da kiyayya ba tare da ilimin sun san wane ne Allah subhanahu wataala din ba hatta da ibnu da'ama as-sadusi rahimahullahu ta'ala yake cewa kana al-muslimuna yasubuna awsan al-kuffar da musulmai sun kasance suna zagin guma gumakan kafirai suna tsine musu albarka fa yasubbu al-kuffar Allah fa yasubbu al-kuffar Allah su ma kafirai sai zagi Allah adwan bi ghairi ilm saboda gaba da kiyya ba tare da ilimi ba dalilin haka sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah ma'ana kar ku zagi duk waɗanda suke bauta suke bauta wani koma bayan Allah su kun saboda me saboda su sai su zagi Allah ba tare da ilimi ba saboda wata gaba da suke dauke da ita wannan suna daga cikin dalilan saukar wannan ayar wanda malamai suka kawo to wannan bangare idan muka kula za mu ga ashe akan iya barin wata maslaha saboda wata barna da za ta biyo baya ma'ana ga abu dan kayi ba laifi bane maslaha ne amma in har kana tunanin akwai wata barna da za ta biyo bayan wannan maslaha da kai to ka bar wannan maslaha dan ka wacce barna ta faru wannan shine abin da ya fi alkhairi ma'ana dan ka zagi gumaka ka tsine gumaka albarka ka ci mutuncin wannan ba laifi bane to amma me zai biyo bayan wannan zagin da kai wannan zagin da kai zai sa a ci mutuncin musulunci zai sa a zagi Allah zai sa a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka hannu daga wannan tsine musu da zagin su da cin mutuncin su matukar wannan abin zai bayu zuwa ga zagin Allah ko cin mutuncin Allah ko zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa yake cewa qala al-ulama malamai suna cewa hukmuha baqin fi hadhihi al-umma ma'ana hukuncin waccan ayar yana nan a cikin yana nan wanzaje ne a cikin wannan al'umma din ma'ana har yanzu kenan ashe ba a yadda ka bude baki ka zagi waɗansu allolin kafirai ba ko waɗansu gumaka ka ci musu mutunci ka ci musu mutunci matukar su ma za su zagi Allah ko za su ci wa Allah mutunci ala kulli hal a kowane irin hali malai ce fa mata kana kafiruna duk lokacin da ya zama kafare ana ma'ana ya kasance ana tunanin za su iya zagin Allah ko ana jin tsoron za su ci mutuncin musulunci ko za su ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon an taba allolin su ko an zagi allolin su ko an ci mutuncin gumakan su wannan fala ya hillu li muslim an yasubba sulbanahum wala tana wala tana'isahum baya halatta ga musulmi ya zagi kurastunsu ko ya zagi addininsu ko ya zagi coci-coci tasu matakar an san cewa in ya zagi wannan cocinsu ko ya zagi addininsu ko ya zagi gumakansu ko ya zagi kurastunsu wannan zai bayu su ci mutuncin addinin musulunci ko su zagi Allah ko su ci mutuncin manzal sallam to abin da yake shine musulmi ya kame wala ya ta'arradu ila ma yu'addi ila zalik kal musulmi ya bajirar da kansa zuwa ga abin da zai kai haka din da cin mutuncin addini ko ba ta addini kar musulmi ya wannan yace li annahu bi manzilati ba'd al ma'asiya domin wannan yana kaman matsayin ma'ana jifa kai ne a cikin saban Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yana da yana da yana da matukar muhimmanci mu kula da maslaha idan wata barna za ta biyo ba sai mu hakura da wannan maslaha din to zaka wa'annan sune dalilan saukar wannan ayar cewa karka yadda ka zagi kafirai ko allolin kafirai ko gumakan su in har za su zagi Allah da ana haka amma sai Allah ya saukar da aya aka hana musulmai aikata haka fatan Allah madaukakin sarki mana jagora Allah ya kara tsare mana addinin mu Allah ya tsare mana mutuncin manzon mu sallallahu alaihi wasallam wasallam Allah ya tsare mana al'ummar mu Allah madaukakin sarki kuma ya tabbatar mu akan gaskiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi Ustaz Usman Musa Khalid ke unguwar gandun albasa ya yi mana bayanin irin hukuncin Allah da ke cikin ayar ga bayanin malam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بيان هكا إن وانا ما سسورا رمو نام نسلم تأدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا تهرد وانا آية من البركة آية تهري تتقص تشكين سورة الأنعام وتفئن الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون واتو كركو كسكرا كزاجي وأندا أكي كرابا ألا با واتو قماكا سيسو كافري وأندا كزاجي قماكا ناسو سيسو ما سزو سزاجي ألا سبو دزالنشي دجاهلشي باتارد إلمي با hakanan muka kawata wa kowace al'umma aikinsu sannan makomarsu tana zuwa ga ubangijinsu kuma zai ba su labari bisa ga abin da suka kasance suna aikatawa idan mun duba wannan aya mai albarka za mu ga akwai darussa waɗanda suke a ƙarƙashin wannan aya da farko za mu iya komawa a aljami' li ahkamil qur'an na eh, Imamul al-qurtubi da ya kawo mas'aloli ƙarƙashin wannan aya a inda ya kawo mas'ala ta farko gabar wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah yace wato wannan hani ne Allah ta'ala yayi cewa kar ku kuskura ku zagi wato ainihin waɗanda ake kira ba Allah ba waɗanda ake kira koma bayan Allah wato gumaka Allah ta ta'ala ya hana zagin gumaka ya hana zagin ma duk wani abun bauta wanda wato ainihin masu bauta suke bauta wa wannan abun koma bayan Allah domin in aka yi wannan wato za a samu mafsada babba shine wato ainihin sai su kuma su zo su zagi Allah ta'ala shine ma malam yace fa yasubbullaha ce jawabun nahyi wato amsar wannan hanin da aka yi a farkon gabar ayar shine sai su zo su kuma su zagi Allah in ka jawo an zagi Allah ka jawo an zagi Allah dalilin wannan zagi da kai na wato ainihin gumakan da suke bautawa ko abubuwan da suke bautawa na bauta da su suka gani suka ga cewa su za su bautawa to shine malam yace fanaha subhanahu almu'minina an yasubbu awsanahum sai Allah ta'ala ya hana mu'minai su zagi gumakan da masu bauta suke bautawa li'annahu alima saboda Allah ta'ala ya san cewa za sabbuha nafar al-kuffaru wazdaru kufran wato a lokacin da mu'minai suka zagi ababen bautan kafirai to sai hakan ya sa a ainihin ƙara kore su daga ainihin musulunci su kuma ƙara wato ainihin shiga cikin kafirci su ƙara kafirci kan kafirci wato wannan maimakon ya sa su gane ko su ka a'a wannan sai dai ƙara zuma su sai dai ƙara danna su a cikin wato ainihin kafirci a inda malam ya kawo magana abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yadda inda yake cewa halat kuffaru quraish li abi talib kafiran qurayshawa ne suka cewa abu Talib ma an tanha Muhammadan wa ashabahu an sabbi alihatina ko dai hana Muhammad wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa su daina zagin allolinmu wal ghabbi minha da kuma aibata su wa imma an nasubba ilahahu wa nahjuhu ko kuma mu zagi Allahnsa kuma mu kushe shi mu zambace shi wato mun duba zamu ga abin da suka faɗa kenan su a haukarsu a tunaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi na gaskiya cewa A a ta Allah ta'ala abota wa Allah shi kaɗai su a gurinsu wannan shine zaki ne zagin allolinsu kuma ana bi abin da suka faɗa kenan cewa ko dai wato Abu Talib bakon Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa aibata allolinsu da zagin su kuma su ma su zagi Allah ta'ala su kushe Allah ta'ala wannan ita ce gaba ta farko da wato ainihin Imamul Qurtubi ya kawo sannan 'ya'yan uwa mas'ala ta gaba da Imamul Qurtubi ya kawo shine alal ulama'u hukmuha ba'in fi hadhihi al-umma wato malamai sun ce hukuncin wannan aya yana nan a cikin wannan al'umma har yanzu ala kulli hal bisa kowane hali wa mata kana al-kafiru fi man'a fi man'a duk lokacin da kafiri ya zamo cikin izza da karfi wa khifa an yusubba al-islam aw an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw Allah azza wa jal kuma ya zamo an ji tsoron cewa zai iya zagin musulunci ko ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama ko ma ya zagi Allah ta'ala wa fala ya hillu li muslimin an yasubba sulbanahu baya halatta musulmi ya zagi a bautarsu duk wani abin da suke bautawa ko wata sha'ira ta sha'air na addinin su kamar yadda sulban mun duba salib wato ainihin shine sha'ira babba daga cikin sha'air na addinin kiristanci. wanda ake kira cross to amma anan za mu fassara da cewa abin bautarsu kada ka zagi duk wani abin bautarsu ko addinin su wala dinahum ko addinin su wala kana isahum ko kuma guraren da suke bauta kamar cuci su kenan wala ya ta'arradu ila ma yu'addi ila zalik kuma kan mutum ya kuskure ya bujuro ga abin da zai bayi zuwa ga wannan li'annahu bi manzilatil ba'as ala al-ma'siya domin idan kai wannan kamar ka tunzira su ne ka dora su akan sabo kamar kai ka ka zo wuta ka zabarar da su zuwa ga zuwa ga wannan sabo zuwa ga wannan ma'asiya da suka fada a ciki Allah ta'ala ya sa mu dace mu taƙaita anan saboda yanayi na lokaci abinda na faɗa faɗa na daidai Allah ya bani ladan ya haɗa mu cikin ladan baki ɗaya na kuskure ko cin tuɓin harshe Allah ya fi mu ya gafarta mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh قد فاز من قام الليالي هاجرا دنيا الغرور يتلو الكتاب مرتلا مستشعرا ضيق القبور قد فاز من قام الليالي هاجرا دنيا الغرور يتلو الكتاب مرسلا مستشعرا ضيق القبور وأتيت يا خير الشهور تهدي ثغراتي السرور تلقي على قلبي ظلال الطهور يا سعد من يمضي على درب الهدى ليس هطور لا ينثني لا ينحني لا يرتدي غير الغفور وعليك يا خير الشهور تهدي ثغراتي للسرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور al'ummar garin Kano kamar yadda sanarwa ta gabata cewa za a buɗe katafaren kantin suturin adon zamani mai suna Digiti Zara Gallery. A yanzu haka an buɗe wannan katafaren kantin wanda yake makare da kayan sakawa iri-iri da suka haɗar da shaddodi da atamfofin zamani, material da lace. dogayen rigunan mata wato a baya mayafai da tarkoki takalmi da jakunkuna na zamani ga dalla-dallan yajikan maza da na mata domin samun kayayyaki masu kyau da inganci cikin sauki da rahusa ba tare da kaje kasar dubai ba maza ka garzaya ku garzaya ka ta fara kantin bbt zara gallery bbt zara gallery na nan a layin plaza kusa da bankin uba kasuwar kantin kwari a cikin garin kano a tuntuɓi lambar waya sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida domin neman ƙarin bayani. Sai رمضان مزرعة فأحسن في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان مزرعة فأحسن في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان Sheikh Muhammad Abdulkadir Shisu Abu Uwaisa ya kawo mana darussan da za mu fa'idanci da su a cikin ayar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda bayanai suka gabata daga bakin maluma Allah ya saka da alkhairi game da wannan aya mai albarka na cikin suratul an'am faɗin Allah maɗaukacin sarki wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighairi ilm kadhalika zayyana kulle ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun daga cikin darussa waɗanda wannan aya yake ɗauke da shi akwai bayani game da hani da Allah maɗaukacin sarki yayi ga ainihin wato muminai daga zagin waɗanda suke kiran wannan Allah wannan wato abin da za a fa'idanta daga ciki shine duk wani abu da zai iya ba da ma'ana na zagi ga wanda yake waninka to Allah ya hana shi domin wannan na iya janyo shi ya yi barnan da ya fi wanda kai za ka aikata malamai suka ce ko da ku akwai maslaha a ciki ishara akan cewa ba dukkanin abin da kake gani yana da maslaha ya halatta ka yi ba musamman idan wannan zai jawo barnan da tafi wannan maslaha a daidai wannan lokaci wannan shine dalili da aka samu manyan malamai kamar a 'yan masabin al'imamu malik bin anas bin malik allah ya gafarta musu imamu darul hijira da kuma imamu ahmad bin hamal yan hanabila suka tafi akan wannan ka'ida a cikin usuli fiqh na saddu zara'i ma'ana toshe kafar barna ko da abin da mutum zai aikata abu ne wanda yake yana da kyau to yakan iya barin wannan abin ko akan iya hana wannan abin saboda a toshe kafar wani barnan da ka iya biyo baya sun buga misalai masu dimbin yawa misali idan ya kasance ana son a kama wasu makiya sai aka ga bara a je a zuba guba a cikin ruwan tekun da suke sha hakan na iya sabbaba a kamo su dan amma kuma barnan da zai biyo baya bayan wannan lokacin zai yawaita ko kuma mutum ya haƙa rijiya a kan hanya da mutane ke bi da ainihin misalai da malamai suka buga wannan na daga cikin fa'idodin. har ila yau suka ce a cikin faɗin Allah maɗaukacin sarki cewa fa yasubbullaha adwan bi ghairi ilmin ma'ana su waɗannan masu yin wani addini za su iya zagin Allah saboda zalunci ko tsabar kiyayya da ta'addanci ba tare da suna da ilimi a kan ba ashe wannan yake nuna ko da mutum zai aikata abu ne na barna da jahilci to ba daidai ba ne a aikata abin da ake ganin daidai ne wanda ya jawo shi a aikata wannan barna daga cikin dalilai kenan da hadisi ya tabbata a cikin ainihin wato sahih bukhari nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa kada mutum ya ainihin wato zagi iyayen shi mahaifi ko mahaifiyarsa bai suka ce ta yaya aya annabi ya ce zagin mahaifin wani shi yake komawa zagi ga mahaifin mutum waɗannan har ila yau za su iya dawowa cikin al'ummar mu? kamar irin yadda za ka ga wasu mawadata za su je su gina gidaje na haya su baiwa waɗanda ake tunanin kamar ɗalibai ne a makarantu matuƙar ana da ainihin wato tunanin za su iya rinka jawo ɓarna a cikin wannan anguwa ko wannan gida ta hanyar su rinka bayyana tsaraici yaran anguwa suna ɗiba ko ɗaukan munanan ɗabi'u to a hana irin ma wato waɗannan abubuwan ya fi maslaha fiye da abin da zai jawo musu da arziki ko kuɗi ko wani abu makamantan haka har ila yau suka ƙara ainihin wato kawo bayanai a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukacin sarki kadhalika zayyana li kulli ummatin amalahu wato ashe wannan yake nuni akan cewa duk wanda ya gamsu da wani aiki to a wajen shi zai ba da komai domin ya kare shi Idan abin da mutum yake ganin daidai ne to zai iya ba da komai nashi wajen kare shi to kada ka je ka ainihin wato ci mashi mutunci ko zage shi ta wannan abu wannan har a cikin wato irin abin da yake faruwa da 'yan siyasun mu a irin wannan zamuna namu zai iya ainihin wato ɗaukan wajihinsa mutum yana ainihin harkar siyasa shi yana da waɗanda suke girma a wajen shi a matsayinka na malami kana ƙoƙarin ka nuna ɓarnan da suke a kai baya hana ka faɗi ɓarnan da ake a kai amma ba ta hanyar zagi ba domin wannan zai iya sa shi kuma ya dawo ci mutuncin sunna ko ahalus sunna ko wani sima daga cikin simat na ainihin wato ahalus sunna na haka suka ce kira zuwa ga addinin Allah ko abin da yake daidai baya baka dama da ka za ka aikata wani abu da wani zai dawo kuma ya ci mutuncin addini har ila yau suka ce a daga cikin fawa'id wanda wannan ainihin wato aya yake ɗauke da shi Allah madaukakin sarki a ƙarshen aya yake cewa thumma ila rabbihim marji'uhum fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun sannan kuma zuwa ga ubangijin su shine makomansu, zai ba kowa labarin abin da ya aikata idan dalili ya sa mutum ya aikata wani aiki wanda yake ganin abu ne wanda yake su daidai idan ya kasance ba daidai ba ne a wajen Allah ya sani cewa zai taras wajen Allah Allah kuma zai ba kowa labarin abin da ya aikata almuhim magana cewa kyakkyawan niyya baya gyara abin da yake mara kyau da haka duk da cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa amma daga sanda mutum ya hangi wani barna wanda yake bayan wani abu mai kyau sai ainihin wato bar wannan abin komai kyawunsa domin kada ya jawo barnan da tafi shi malamai suka ce wannan baya hana cewa a ci gaba da yin wa'azi ko da'awa amma a cikin wa'azi da da'awan za a nuna gaskiya a kuma nuna barna amma ba zai kai ga a ci mutuncin wani a ayan ko a zage shi ta yadda shi ma zai iya ainihin wato ɗaukan mataki na cin mutunci ko zagi ga addini ko Allah ko shari'a wanda kuma wannan shine na mafi girma fiye da abin da ake tunanin ake gyara ubangiji Allah mu da sarki ya mana kyakkyawar sakamako ko kuma ya fahimtar da mu addinin sa assalamu alaikum wa rahmatullah na tambayi malam bukhari musa adam da ke unguwar walawai ko akwai wani hadisi na manzon allah sallallahu alaihi Wasallam da zai ƙara yi mana bayani akan ayar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مرعوك كنسر كينا فألا من أتكن سورة الأنعام الآية الدليل تقص يكي شوى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله كدك زاجوا أدلك فليسك يبوتا وباء الله با فليسب الله عدوا بغير علم أساكمكم هكا سيسو زاجي الله أبي سجاي jahilci ba tare da ilimi ba wannan aya tana ɗauke da sakonni masu yawa wani farko Allah maɗaukakin sarki ya hana musulmai su zagi ababen bautar kafirai tare da cewa yin hakan asali a shari'a ba laifi bane a fito da tawaya da na nakasu da rashin cancantar bauta wa dukkan wani abin bautar da ba Allah ba to amma tare da cewa kuma yin hakan zai bayu zuwa ga su waɗannan kafirai su zagi Allah zagin Allah kuma barna ce mai girma sai zamana Allah madaukakin sarki ya hana musulmai su aikata abin da zai bayi zuwa ga wannan barna mai girma wato zagin Allah shine idan sun zagi ababen bautar kafirai wannan ne malamai suka fitar da ka'idoji eh, daban-daban masu kama da juna babban malami al-Imam Ibn Kathir a tafsirin sa karkashin fassara wannan aya yake cewa za a fa'idanci da ka'idan nan ta tarkul maslaha li mafsada wato barin maslaha domin tsoron akawa cikin barna eh, babban misali idan muka dauki hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam sai hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito wanda aka rawaito shi daga Abdullah bin Am manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna min min akbar al-kaba'ir an yal'ana ar-rajul walidayhi yana daga mafi girman laifi mutum ya zagi iyayensa sai suka ce ya rasulullah ta ya za a yi mutum ya zagi iyayensa ko ya tsine wa iyayensa sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yasubbu ar-rajulu abar rajul shi mutum ya zagi baban wani mutum daban sai yasubbu abahu wa yasubbu umma sai zamana wancan mutum da aka zaga ya zagi mahaifi ko mahaifiyar wanda ya zage shi kunga anan idan ka zagi wani a sakamakon zaginsa da kai shi kuma sai ya zagi iyayenka kaga ka ja wa iyayenka zagi to anan rashin zagin nasa shi yafi domin kaucewa waccan barna ta zagin iyayenka haka zalika idan muka koma rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallam) za mu ƙara ganin irin waɗannan misalan misali na biyu shine lokacin da munafurcin Abdullahi bin Ubay ya bayyana sai da Umar ya nemi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama ya kashe shi sai manzo Allah yake cewa akhafu an yatahaddatha an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashaba ina tsoron kada mutane su zo suna cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kashe sahabbansa tare da cewa abinda abdullahi bin ubay bin sulul ya bayyana munafirci ya cancanci a kashe shi to amma gudun kada a samu mafsada wato karna mai girma na wasu su yi wa musulunci mummunar fahimta ko su aibata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka aka fasa yin wannan kisa ne haka zalika misali na gaba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ya canja ginin ɗakin Ka'aba ya faro shi tun daga asalin yadda yake daga tushen ginin Annabi Ibrahim me ya hana shi yin haka yace saboda me saboda a lokacin waɗanda suke sababbin shiga musulunci ba za su fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ba zuwa wata ɓangaren da ba kashe yasa aka samar da ta sabbin zari'a da kuma wato tarkul maslaha li mafsada shi yasa ibn hajar al Allah ya masa rahama yake faɗa karkashin wannan hadisi yake cewa za a fa'idantu daga cikin wannan hadisi cewa tarkul maslaha li amnil wuqu' fil mafsada bar maslaha domin samu aminci na afkawa cikin wata barna da kuma ka'idar cewa tarku inkaril munkar khashyatul wuqu' fi ankara minhu wato barin sukan mummunan abu dan tsoron afkawa cikin abin da ya fi shi muni to da haka take nuna mana kenan kada mu zagi ababen bautar kafirai <clears throat> domin gudun kar hakan ya jawo su zagi Allah madaukakin sarki sannan abu na biyu da zamu fa'idanta a cikin wannan aya shi ne Allah madaukakin sarki ya nuna mana salon da zamu bi wajen da'awa da uslubi shine salo wanda yake matsakaici da salo wanda yake mai kyau wanda bai shafi zagin ababen bautar wasu ba Allah yake faɗa mana ayoyi da daban Allah yake cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azi wanda yake kyakkyawa Allah yake ga mana cikin suratul ankabut wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan kada ku jayya da ahlul kitab yahudu da nasara sai a salon salo wanda yake mafi kyau ta hanyar jawo musu wato dalilai ingantattu da idan sun ji za su iya fahimta sannan Allah madaukakin sarki yana gaya mana cikin suratu baha a yayin da yake aiki annabi Musa da dan uwansa Harun zuwa ga Fir'auna yake cewa izhaba ila fir'auna innahu tagha yace ku tafi zuwa ga Fir'auna hakika ya bauɗe hanya yace kuma in kun je faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw gaya masa lafazi wanda yake mai sauki kasance cikin ya zama sababin eh, wato da shirkar sa tsoron Allah da haka tunda yasa Allah madaukakin ya hana mu zagi babban bautar wasu Allah gaya mana a gaba a cikin ayar yake cewa wato kazalika zayyana li kulli haka nan muka kawata kowace al'umma aikin da take na bata a zahiri take sa kyakkyawa haka wannan nake nake cewa Allah ya bani ikon aiki da abin da muka karanta kuma ya bani ikon aiki da hikima da salo wajen wa'azi da kiran al'umma zuwa tafarki madaidaici abin da na faɗa da Allah ka bamu ladan wanda muke kuskure ka yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ƙarshen shirin namu na wannan makon na tambayi malam Aminu Kidir Idris Duk da irin bayanan malamai akan wannan ayar shin ya halatta a gare mu mu zagi wani shugaba ko malami ko wani abin bautar waɗanda ba sa kan tafarki na gaskiya الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وتشي زاجي أمسلمشي أبني وند الدين المسلمشي يا هرم تين زاجي sakamakon dalilai da suka zo nuni da cewa mutumin duka da yake yin zagi ba mutum ne wanda yake mummuni na kirki da shari'a take suke so ba shi sa aka samu hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa zagin mutum musulmi fasikanci ne kaga wannan ya nuna hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi da wata hanya wacce take za ta sa mutane su bar yin zagi da kusanta wanda yake yin zagi da kasancewa fasiki ne wannan kowane irin zagi ne kuma kowane mutum aka zaga wannan addinin musulunci ya ce in dai musulmi ne wannan zagin wanda ya aikata ya aikata fasikanci kaga wannan abu ne da ya waje ga mutane su kauce masa don kasu aikata abin da yake ya kai fasikanci sannan shi zagin za ka iya kasa shi gida uku zagin mutum musulmi wanda a mutum musulmi sun kasu biyu akwai malamai manya-manyan kuma musulmai gama gari sannan sai ka zo ka ɗauki wanda yake musulmi ne fasiki ko kuma ka ɗauki wanda yake ba musulmi bane ne kafiri ne wannan gida uku kenan a idan ya kasance wanda za a zaga mutum musulmi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana sakamakon wanda ya zagi fasikanci ne to kaga in haka ne ya zama wajibi ga mutane musulmai su kiyaye harshen su daga abin da yake na zagi ne ga wanda yake mutum musulmi ne domin wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada ko da ko ya kasance wani mutum ya kamata a yi masa magana a nuna mashi bai yi daidai ba to bai kamata a fito masa ta hanya ta zagi ba wanda hadisai da dama sun zo wanda manzon Allah na Aisha Allah ya tsara mata darda take ba mu labari ta ce wasu mutane na yahudawa sun zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka shigo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce masa assalamu alaik kalmar sam kalma ce da take nuna tana nufin a mutuwa ka kama suna ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam) wa mutuwa ta tabbata a gare shi ita kuma na Aisha da ta ji wannan kalma ta yi muni sai ta mai da martani take cewa wa kuma mutuwa ta tabbata a gare ku da fishin Allah da la'anarsa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya Aisha shafi da ki kasance ne yin alfa su ja manzan Allah ba a ji abin da suke faɗa ba ne abin da suke cewa ya a ah ji na mayan musu da na cewa alaikum wannan hadisin yana nuna mana irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna maka ko da mutum ya yi abin da za ka yi masa tazlizi ka kausasa masa to banda zagi zagi abu ne wanda addinin musulunci ya yi kokarin kawar da shi wannan hadisin an rawaito shi da fuskoki da dama yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yarda wa na Aisha ba idan za ta mai da martani a kansa ga waɗanda suke gaya masu kalma ta zagi ta mayar musu da irin wannan kalmar ta zagi ta maimaita ta kaga wannan yana nuna maka karara yadda addinin musulunci ya hana mutum musulmi zagi tsakanin su koma ba a tsakanin su ba wanda hadisin kamar yadda na faɗa an rawaito daga abdullahi ɗan umar allah kara musu yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sallama alaikum al-yahudu fa inna ma yaqulu ahaduhum lahum assamu alaika faqul wa alaika idan su yahudi suka zo su yahuda su yi muku sallama wani daga cikin su cewa yake assamu alaika mutuwa ta tabbata a gare ka faqul wa alaika kuma ku ce kai ma haka ta tabbata a gare ka wannan hadisin kaga ya fito mana karara da magana ta zagi cewa idan wani mutum wanda yake ya cancanci a yi masa tagalizi turara masa to bai kamata ba a yi masa ta hanyar da take akwai zagi a ciki idan ka bibi wannan hadisin da maganganun da malamai su. zai bayyana maka cewa malamai su mafiya yawansu suna ganin cewa zagi haramun ne na wanda ike fasiki ne in dai wannan mutumin yana cikin musulunci zagin sa ma bai halatta ba haramun in dai mutum musulmi ne bai halatta ba wanda yake ina nufin musulmi ga magari ce wannan mutumin fasikin musulmi ko da yana raye ko ya mutu baya halatta a zage shi amma shi kuma kafiri wanda ike ya mutu akan kafirci in an zage shi babu laifi shi ma idan yana raye baya halatta a zage shi saboda idan an zage shi watakila kila gobe zai iya tuba ya dawo cikin addinin musulunci wannan duka ana magana akan musulmi akan mutane ne wanda suke gama gari idan kuma ka koma ka ɗauki manyan mutane ku fara da manyan mutane malamai a cikin musulunci yakan ƙara munana yakan ƙara girma ya kasance wanda aka zaga malami ne daga cikin malamai a musulunci saboda eh, zagin su wasu malaman suka ce yakan kai ga mutum ya fita daga musulunci saboda zagin malamai yana ɗaya daga cikin kaba'ira manya-manyan zunubai saboda su malamai ana ƙara musu wani girmamawa ne akan sauran inda suke musulmi ne ana girmama su kuma da sauran musulmi saboda abin da suke ɗauke da shi na ilimi na addini wannan wannan nema ya yawa daga cikin fuqaha suka ce zagin su fasikanci ne zagin mutum wanda yake babban mutum malami wannan fasikanci ne a musulunci shi yasa ma haifami a cikin zawajir yake cewa wa qad jazama rafi'i bi anna al-waqi'ata fi ah, ahli al wa hamalat al min al yace rafi'i yana tabbatar da ya tabbatar da cewa afka wa malamai inda suke masu ilimi da zagin su da ci musu mutunci da waɗanda suke masana na Qur'ani wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan zuna shi yasa da yawa daga cikin magabata suke cewa zagin malami wanda yake ya gabata abu ne da yake kautar da mutum daga hanya madaidaiciya Imam Ja'far Sahawi a cikin aqidatihi yake cewa wa ulama usulaf min as-sabiqin wa man wa man ba'dahum min at-tabi'in ahli al-khair wal athari wa ahli al-fiqh wan nazar la yazku la yuzkaruna illa bil jamili wa man zakarahum bi su'in fa huwa ala ghairi sabilin yake cewa wa'anda suke malamai malamai ne magabata da waɗanda suka biyo su daga cikin tabi'ai da waɗanda suke da alkhairi da fikihu da dogon hange ba a ambatar su sai da abu kyakkyawa wanda ya ambace su da mummuna ya bar hanya madaidaiciya ibn usaymin yake faɗa a cikin sharhin sanar da salihin yace al-kalam fi ahli al-ilmi laysa kal kalam fi ammatin nas kana akan malamai ba kamar magana ce akan sauran mutane ba yace saboda ne so da magana akan mutane zai iya yiwa a cutar mutumin shi shi kada in an faɗi wata magana akan da shi amma wanda ya fi magana akan malami zai cutar da addini ko da zai rage masa daraja a gurin mutane wanda yake in ya rage masa daraja abin da yake dauke da shi mutane za su iya ganin kaskancin wannan abin na ilimi na alkur'ani na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fikihu to da haka sai zamto yana ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai zagin wanda yake malami idan ka koma gefe daga cikin kafirai addinin musulunci ya hane mu da mu zagi waɗanda suke kafirai ne ko mu zagi shugabanninsu ko mu zagi su saboda wannan zai jawo ko su kuma su zagi Allah maɗaukakin sarki ko su zagi addinin Allah maɗaukakin sarki abin ku da zai jawo a zagi Allah ko a zagi addinin Allah ko a zagi abin da kake kai na tafarkin addinin ka na musulunci wannan abin haramun ne shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana a cikin alƙur'ani yake cewa wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi wa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun Allah madaukakin sarki ce ya ku musulmai kada ku zagi a gumaka wanda mushrikai suke bautata musu saboda ku toshe wata kofa kofar da za ku toshe idan kuka zagi gumakansu ko shugabanninsu ko addininsu su kuma sai su zagi Allah madaukakin sarki saboda jahilci da Allah ke iyaka sai su zagi rashin ilimi sai su zagi Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ce kamar yadda muka ya zamto ya musu kyau kuna ganin kyakkyawan abin da suke kai shi abin da suke kai shine kyakkyawa haka nan ma waɗanda suke kafin su su ma ya kasance abin da suke kai an kawata musu shi suna ganin shine kyakkyawa wannan abin da suke kai na kafirci suna ganin daidai ne idan kuka zagi allolinsu su ma sai su zagi naku allolin sai su zagi addininku sai su zagi Allah madaukakin sarki a ƙarshe zagi a addinin musulunci haramun ne zagi a addinin musulunci idan ya kasance daga cikin manya-manyan malamai ne ya fi girman laifi yana ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai zagin wanda yake kafiri in aka zagi zagi addininsa ya zagi Allah Allah maɗaukakin sarki ya hana mu Allah maɗaukakin sarki ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah ƙare shirin namu za mu karɓi wannan sakon. al'ummar garin Kano kamar yadda sanarwa ta gabata cewa za a buɗe katafaren kantin suturin adon zamani mai suna BBT Zara Gallery. A yanzu haka an buɗe wannan katafaren kantin wanda yake makare da kayan sakawa iri-iri da suka haɗar da shaddoji da kofin zamani, material da lace. dogayen rigunan mata wato a baya mayafai da sarƙoƙi takalmi da jakunkuna na zamani ga dalla-dallan yajikan maza da na mata domin samun kayayyaki masu kyau da inganci cikin sauki da rahusa ba tare da kaje ƙasar dubai ba maza ka garzaya ku garzaya ka ta fara kantin bbt zara gallery bbt zara gallery na nan a layin plaza kusa da bankin uba kasuwar kantin kwari a cikin garin kano a tuntuɓi lambar waya sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar shida domin neman tsarin bayani. Alhamdulillah, ba da yanayin lokaci, dole mu dakata a nan, sai idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa. Muna addu'a a kodayaushe ga manyan malumanmu, tare da kusan Allah ya saka musu da alkhairi, ita irin wannan gudunmuwar da suke bayarwa domin ci gaban addinin Musulunci. a madadin wanda ya dauki nauyin kawo muku wannan shirin namu mai albarka wanda muke masa addu'ar gidan aljanna shi da iyalansa baki ɗaya tare da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa masa albarka a kasuwancin sa amin summa amin tare da shugabanninmu na wannan gidan namu mai albarka a ƙarƙashin jagorancin Ahmad Garzali Yakubu ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu nake cewa ma'assalam جنانا وبساتينا وحورا